من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunuban mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙonsa ya gafarta mana ya sa mu cika da imani da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau Laraba takwas daidai ga watan Rabi'u Sani na shekara ta 1439 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ta yi daidai da 27 yau ga watan 12 na shekara ta 2017 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka alkhawari littafin da yake fayyace mana su waɗanne ne khawarijawa da su. da kuma alamunsu da yadda za a gane su na babban malamin na addoktor nasir abdul ibn abdul karim al'aqal hafizahullah ta'ala da izinin Allah za mu tashi a amma ba'adu shi'atil awa'id har yanzu dai muna irin muqaddima din nan eh, na bambance tsakanin menene shi'a da hawarijawa a takaicen takaice ya ka abun a matsayin wato shimfiɗa za mu yi bayani akan wato 'yan shi'a na farko amma ba'adu shi'atil awa'il malam zai taban zai tabo mana waɗansu sashin 'yan shi'a irin na farko farko can wanda ake kiransu in bracket wato tsakanin baka biyu shine al-mufaddila al-mufaddila domin akwai 'yan shi'a rafilawa akwai mufaddila su mufaddila za mu ji waɗanne ne daga cikin shi'a su shi'a din na al-muqabbila fahum khairun min al-khawarij su sun fi khawarija wannan wato eh, alkhairi sun fi al alkhairi amma shi'a rafilawa rafida sun fi khawarijawa sharri hunaka fa'ifatun akwai wata yar kungiya akwai wata kungiya nusibat wanda ake danganta ta ila tashayyu zuwa ga shi'ancewa a tashayyu shine shi'ancewa a tashayyu shine noun anan amma a shi'atu su adjective ne wanda suka wa aqidantu da aqidan aqidun shi'a din wa qadin dasarat amma sun sun sun bace yanzu babu su in dasara abu ace ce ya babu su yanzu ba su a in existence walaysat ala nahji shi'ati rafida su waɗansan shi'a al-mufaddila din ba su wa kan tafarki ɗai daidai da shi'a rafilawa wala shi'atu zaidiya su ko ba har ila yau akan aƙida na shi'a zaidawa masu bin wato zaidu ibnu aliyin ibnu muhammad bin ali bin abi wa kana tashayyuha su waɗannan mufaddila din nan wato shi'ancewansu ko shi'ancinsu yanhasiru kawai ya taƙaita ne kawai fi tafdili aliyin radiyallahu anhu ala sa'iri sahaba wajen fifita sayyidina ali akan sauran sahabai radiyallahu anhu wa ali wa ala abi bakrin wa umar ma'a ikrarihima bi imamatihima tare da yadda da shugabancin sayyidina abubakar da umar sun yadda cewa abubakar shi khalifa ne na farko sun yadda da khalifancin sayyidina umar sun yadda da khalifancin sayyidina usman sun yadda amma su suna ganin a falala kawai sayyidina ali duk ya fi su. a falala sayyidina ali ya fi su amma ba sa la'antar abubakar da umar da usman kamar yadda rafilawa suke yi su kan inda suka dan tsaya sayyidina ali ya fi su daraja kawai nan suka tsaya amma ba sa condemning din shugabancin eh, sayyidina abubakar da umar da usman ba sa condemning din su ba sa la'antar su ba sa kafirta suna ganin a sayyidina ali duk ya fi har da sauran sahabai falala وقد قال شيخ الإسلام في هذه الفئة ga abun da islam ibn taymiya Allah masa rahama ya faɗa game da wannan yar ƙungiyar. yace wali hadha saboda wannan aqida tasu kanat shi'atul mutaqaddimuna khairan min al khawarij a ta wannan bangaren shi'a magabata wato sun fi khawarijawa alheri alladhina qatalahum amirul mu'minina waɗanda amirul mu'minina aliyun da kanshi Allah yarda da shi ya yaƙe su bi amrin nabi da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin khawarijawa da suka fita a can wanda sayidina ali ya yaƙe su to su sun fi waɗannan waɗannan shi'a mufaddila sun fi su sun fi su a abin nan alkhairi wa amma kasirun min mutaakhirir rafida amma mafiya yawanci shi'a rafilawa da suka zo daga baya baya fakar saru sharran min al su sun zama to mafi sharrin mutane sama da khawarijawa bi kasirin da yawa da tazara ma bal fihim man huwa a'zamun nasi nifaqan kai a cikin shi a rafilawa akwai waɗanda sun fi kowane irin mutane munafurci bi manzilatil munafiqina wato kwatankwacin munafukan da suka rayu a zamanin alladina kanu ala ahdi rasulillah sa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai au fawqahu kusan munafikan a rafilawa sun fi munafikan zamanin ma manzon Allah sama da su ko su ɗara su au dunahum ko kuma su gaza su gaza kaɗan ولهذا قال البخاري shi ya sa wato imamul bukhari mawallafin wannan littafin da muke karanta sahihul bukhari eh, sahibu sahih ko ma'abucin sahih al-bukhari fi kitabi ya faɗa a wani littafi da ya wallafa mai suna khalqu af'alil ibad halittan halittan ayyukan bayi halittan ayyukan bayi kuna littafin kenan domin ayyukan da bayi suke duk Allah ne ya halicce su Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halicce ku da abin da kuke aikatawa a wannan littafin mai wannan taken mai wannan title din Imam Bukhari ce la ubali ni fa ban damu ba su ga aqidan la ubali ya ce kada kada ka ce a wajen sallah wai kai ka ce ka damu ko kuma la'ubali ubali a sallaitu khalfal jahami awin rafidi au sallaitu khalfal yahudi wan nasari yace la ubali ni ban damu ba shin nayi sallah bayan jahame ko rafila ko kuma nayi sallah ne a bayan ba yahude ko ba nasari wato duk gida dai ɗaya ne kawai duk gida ɗaya ne waɗannan yanda dai kawai ka san in kai sallah bayan bara abun nan ba yahude ko kirista to bai da bambanci da sallah bayan ba jahame ko rafidi yace waɗannan mutanen wala yusallamu alaihim buhari yace ba a musu ma sallama wala yu'aduna ba a ziyartan su in sai rashin lafiya a je mu je mu gaida wani bai da lafiya wala yunakahuna ba a ba su aure wala yushhaduna sannan ba a karɓan shaidansu wala tu'kalu zaba'ihuhum ba a cin yankansu waɗannan mutane da littafi yace ka duba bayanu talbisul jahamiyya haƙƙi wato mujalladi na biyu shafi na 539 wanzur ka duba khalqu af'alil ibad lil bukhari shafi na 12 wa ba'da hadhihi al muqarana bayan wannan aunawa ɗin ah, kwamfiyarin ah, eh, eh, eh, da ya yi bainal kawari tsakanin kawari jawa wa shi'ati da shi'awa wallati sakat huna wallati suktu huna da abubuwan da na ɗan rubuta a ciki lishtirakil firqatayn fi nash'ati wal asbab saboda wato sun yi tarayya wajen farkon fitowa da yadda suka rayu wali anni kuntu an anil ne fi wahi Ya ce da yana sai magana akan kungiyoyin khawarija da shi'a wato a shafta guda daya fasali guda daya a ne an zalika ce kai na dan na na na na kauce na bar haka li asbabin laysa hadha mahallu dhikra saboda dan su sabuba ba ina ambace su anan ba fara'aitu sai na in ji malami mawallafin littafi annahu min al-mufid yana daga cikin abin da zai fi amfanarwa ibqa'u hadhihi al-muwazana barin wato wannan eh, auna kuɗin nan baina hataini al-firqataini sabaiyataini itmaman lil fa'ida ya dan kawo auna kuɗin kawai tsakanin waɗannan kungiyoyi guda biyu as-sabaiyataini yace aqulu ina cewa ba'du hadhihi al-muwazana bayan wannan anqulul qari al-karim zan ɗauke mai karatu ilal hadisi anil khawariji zuwa ga takaituwa akan bayani akan khawarijawa kawai zalla musta'inan billahi ina mai neman taimakon Allah bisa haka yace ta'ariful khawarij wato sani definition shine ta'arif definition wato su ne khawarijawa sanin khawarijawa al khawarij su waɗannan masu ƙungiya masu suna hawari jawa nan humul ladina yukaffiruna bil ma'asi su ne masu kafirta mutane akan zunubai to in kai zunubi to kai kafiri ne a wajen su, in mutum ya sha giya kafiri ne in mutum ya karya kafiri ne in mutum ya kaza duk wani zunubi in mutum ya aikata shi to su a wajen su fa kafiri ne wa yakhrujuna ala a'immatil musulmin, kuma suna fito na fito da shugabannin musulmi wa jama'atihim da mabiyan shugabanni suna fito na fito da su wa yashmalu zalika wannan definition na khawarij ya hada hadda al-khawarijul awwalin khawarijawa na farko na can can can wanda ake kira al-muhakkima khawarija al-muhakkima wanda suka kafirta sayyidina ali da muawiya saboda sun ba da hukuncin sulhu a tsakanin mutum biyu da duk wanda suka halarci waɗannan yaƙe yaƙe alharuriya haruriyawa duk ana kiransu haka inda suka je suka taru kenan bayan sun yi wa sayyidina ali tawaye radiyallahu an wannan sunan duka bayani su ɗaya ne ma'anan su ɗaya ne wannan kalman shi'a na farko da na yanzu inda da hararuya da muhakkima dukkan su dai ma'anansu ƙungiya ce masu kafirta musulmai akan zunubai da kayan zunubi kawai kai kafiri ne a wajensu kuma masu yi wa sarakunan musulmi tawaye da su al'umman musulmi wa man tafarra'a anhum da duk wata ƙungiya da ta ta bullo karkashin waɗannan kawarijawan minal azarika kama azarika mabiyan wato azrak da safariya da Najdad, wannan azarika din nan waɗansu rasta ne rasta ne da su hawarijawa suka kyankyashe su da safariya da Najdad. waɗannan guda uku wa hadhihi talafa azarika da safariya da Najdad din nan kadin qarabat su yanzu sun wuce babu su yanzu sun ɓaci wal ibadiyya da ibadiyya wal ibadiyatu al abadiyya sune wa humul baquna ila al yau sune suke nan hawarijawa ibadiyya sune suke har ila yau suna nan su suna existing sai dai su kullo da wata irin riga kala kala kala kala ka amma za ka gano su ta aqidan su na kafirta musulmi akan zunubai fito na fito da shugabanni da al'umman musulmi su kungiyarsu daban suke warewa shugabansu daban kama ya shmalu ismul khawarij ismul khawarij kulla man akaza bi usulihi haka nan sunan khawarijanci ya shafi duk wani ya game duk wanda ya aƙidansu da aqidansu wa salaka sabilahu ya bi kuma tafarkinsu tafarkin rayuwarsu ka ta takfir kamar jama'a jama'an takfir yanzu akwai jama'a jama'atu takfir ana kiran su jama'a na takfir jama'a da aka san su aikin su kafirta mutane wal hijra fil mu'afil asri a wannan zamanin mu sune jama'atu takfir da jama'atul hijira. aka gansu jama'a ne wanda za su fita daga society musulmi su ce su sun yi hijira sun koma sun kafa nasu garin japan ba mai shiga sai zalla su da shugabansu da menene ɗinsu fil asri hadha al asri a wannan zamanin namu na yanzu to ta inda rigan da ake gano su da shi kenan duka dai ana kiran su khawarij za su ware su ce society musulmi bai mutu ba society musulmi kafirai ne za su ware su je su kafa nasu gari can wa ala hada a bisa wannan fa innal da su khawarijawa kad yakhrujuna fi kulli zamani suna kullowa a kowane zamani wa sayazharuna fi akhir zaman kuma za su bayyana a ƙarshen zamani wa kama Nabiyu nabiy sallallahu alaihi wa sallam kama inda manzo Allah sallallahu alaihi ya bada labari game da khawarijawan farko anil khawarijil awwalina to haka nan manzo Allah ya ba da labarin khawarijawa na ƙarshen zamani yanda ya ba da na farkon nan da suka fito to manzo Allah ya yi magana akan khawarijawa na ƙarshen zamani da za su fito wa annahum yakhrujuna fi akhir zaman su za ka ga sun fito a ƙarshen zamani qala sallallahu alaihi wa sallam ga nassin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa sayakhruju qaumun fi akhir zaman za a samu waɗansu mutane za su kullo a ƙarshen zamani ahadathul asnan masu ƙananan shekaru matasa masu ƴan ƙananan shekaru sufaha'ul ahlam masu wautan tunani yaquluna min khairi qawlil bariya za ka ji bakinsu suna magana suna faɗan magana mutanen kirki zaƙi kamar zuma baki amma duk wannan surutun la yujawizu imanuhum hanajirahum imaninsu gaba ɗaya baya wuce makogoronsu duk imanin a ina yake kawai a baki amma za ka ji su an ja hadisi an karanta aya an nuna maka su amma duk da wannan baya hana su halatta jinin musulmi baya hana su kashe musulmi baya hana su halaka dukiyar musulmi baya hana su duk wani abin da ka sani ga musulmi yamurkuna min addini suna fita daga addinin musulunci kama yamruku sahamu min ramiya kama yanda kibiya in ta harbe abin farauta yanda kibiya in ta kai sai za ka eh, harbe abin farauta yanda kibiyan za ta shiga cikin abin farauta ta huda ta fiu ta fita ba abin da ta ɗiba kibiya ba abin da ta ɗiba to haka suke fita daga addini ina fata an gane ko mutum ya yi saitin zomo da kibiya ya sake kibiya kibiya yana shiga fiw yahuda zoman ya fita can ya fata me ya ci riba daga wannan abin farauta babu manzo Allah ce fa aina malaki tumuhum duk inda kuka gamu da su ku musulmi faqtuluhum ku kashe fa inna fi qatlihim ajran wajen kashe su akwai lada mai girma liman qatalahum yawmal qiyamah ga wanda ya kashe su a gobe kiyama wannan hadisin ku duba footnote ya zo sahihul bukhari in Allah da Allah zai kamu za mu karanta kitabu a karkashin littafin istitabatul murtadin wajen wato neman tuban waɗanda suka yi ridda mun san in mutu ya ridda akan ba a take ake kashe shi ba sai an zo an zauna da shi a nemi ya yi tuba a karkashin babi na shida hadisi na dubu shida da ɗari tara da talatin fatul bari kuma sharhi shi sahihul bukhari din in kana so ka ga hadisin da sharhinsa ka je mujalladi na goma sha biyu shafi na nawa ɗari biyu da tamanin da uku alƙabul khawarij laƙuba na khawarijawa suna da laƙabi kala kala kala kala kala kala suna da sunaye daban-daban daban-daban daban-daban haka za ka san lil khawarij alqabun kathiratun kawarija suna da laƙuba masu yawa min ha daga cikinsu babban da aka sani shahararren shine alkhawarij na farko alkhawarij summu bi zalika an kira su da wannan sunan ne alkhawarij saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi anna nabiyyu sallallahu alaihi wasafahu dai manzon Allah sallallahu ya kamanta su ya sifanta su bi annahum cewa su dinnan yakhrujuna ala hini firqatin minal muslimin za su fita a wani lokaci za su fita daga taron jama'a musulmi gaba ɗaya su ware kansu to daga wannan kalmar yakhrujuna in aka sanya musu hawari wa li'annahum yakhrujuna ala a'immatil musulmi, sannan suna fita daga yi wa shugabannin musulmi da'a da biyayya ba sa musu da'a ba sa yadda da ci akwai musulmi in ba daga cikin shugaba musulmi shugaba musulmi in ba daga cikinsu ba ba sa taɓa yarda masu tawaye ne da duk wani shugaba musulmi wa ala haka nan da dukkan taron al'umma musulmi suna musu tawaye bil itiqad da aqidance wasaifi kuma suna fito musu fito na fito da makami wa hada wasfun amun wannan wato suna ne ga mamme li kulli man salaka sabilahum ga duk wanda ya bi tafarkin su ila yawmin qiyamah har gobe kiyama na biyu ana kiran su al-muhakkima me yasa ake kiran su al-muhakkima fara faraqu aliyan domin su yi wa sayyidina ali tawaye sun rabu da shi wa jama'atul muslimina kuma suka yi wa al'ummar musulmi taron musulmi tawaye bisababi mas'alati tahkim saboda mas'alan nan ta tahkim lokacin da aka je yakin saffin ko yayin da mu'awi sayyidina ali yake sai mu'awiya ya ne ya sauka tunda yanzu shine amir mun karanta wannan shi ko mu'awiya yace sai an zakulo wanda suka kashe sayyidina usman an musu hukunci an musu qisas kafin shi ya sauka sayyidina ali yake a ai ni ne amir kai kuma gwamna na sham dole ka sauka yanzu ka mika na canja gwamnati na canja gwamnoni iko yace ba zai sauka ba sai an zakulo wanda suka kashe dan uwan shi sayyidina a kafin ya sauka to sayyidina Ali tunda shi aka yi wa a dukkan al'umman musulmi dole yanzu shine komanda abin nan in ka gani shine zai ba da uh, umurni sai ba da abin nan sai ya je ya ja rundunan sa akan zai je ya ki muawiya ya sauka kawai shi kuma muawiya ya ja rundunan sa to shine dai da da aka ga lalle zub da jini zai yayi yawa sai aka turo delegate daga muawiya aka turo na da suka je suka zauna wane ne amru bin al-as yake ji ko da waye da sa'ad bin abi waqas ne na abi musa al-ashari su suka je suka zauna suka tattauna aka dakatar da shi ne waɗanda suka ci a ya za a yi ba a yi hukunci da littafin Allah ba <clears throat> ai la hukma illa lillah inil hukmu illa lillah ne suka ce sayyidina ali da muawiyan da duk sahaban da suka yi a attending wannan fadan sun kafirta saboda a wannan lokacin ba su yi hukunci da littafin Allah ba su yi hukunci da ra'ayin mutum biyu to su ne suke gani an yi hukunci ba tare da abin da Allah ya saukar ba ai Allah ce wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humul kafirun hujjar su kenan hira ma za'amu a lokacin da suka raya cewa anna aliyan hakkamar rija, sayyidina ali ya sanya hukunci a ra'ayin mutane su mazaje wa qalu suka ce la hukma illa lillah wa qad kaffaru aliyan suka kafirta sayyidina ali din wal hakamaini da waɗannan da suka jibinci sulhu wa man qala tahkimi da wanda yace wannan eh, wannan hukuncin da wanda yace ayi hukuncin a tura su din da wanda ya yadda da wannan hukuncin wa hadha ismun li jama'ati al-khawarij al-awwalin wannan sune khawarijawa na farko can farko farko kenan da suka yi tawaye a wannan wajen da aka kira su muhakkima me yasa kuka kafirta sayyidina Ali da al'ummar musulmi da suka yi saboda sun yi hukunci ba da littafin Allah ba ina fata an gane wannan shi na uku ana kiransu al-haruriya ina suka samo sunan nan wa humul ladina kharaju ala aliyin wa jama'ati sahaba sune waɗanda suka yi wa sayyidina Ali tawaye suka fita daga masa da'a suka fita kuma daga jama'an sahabai suka ware kansu su ba sa cikin sahabai li'annahum hina kharaju domin yayin da suka musu tawayen suka bar inda suke in hazu sai suka haɗu suka tattaru gaba ɗaya ila makanin zuwa ga wani wajen da ake kira harura bil iraq suka je can kasan iraki wani hu da ake kira harura suka taru a wajen suka kafa kungiyansu a wajen suka zauna a wajen sai ya zamanto daga nan suke kai wa musulmai kuma hari suna kashe su a matsayin kafirai wa ismu ka sabiqatihi shi ma wannan sunan kamar wancan da ya gabata ne sunan na farko kenan khawarija na farko na hudu ana kiransu su ahlun nahrawan yan nahrawana nisbatun ila al-makan alladhi qatalahu fihi ali sai domin da suka yi taɓarna suka yi ta ta'addanci sayyidina ali ya haɗa runduna ya ya yaƙe su aka kafsa a wajen da ake kiran shi nahrawan wa humul haruriyatul muhakkima su ya yaƙa inda ya yaƙe su a naharawan sai aka sanya musu ƴan naharawan na biyar ana kiransu ashuratu ashuratu menene ashura daga sayan abu eh, ulaika alladhina ishtaraw al-dalalata bil ko kuma uh, sharaw anfusahum duk wadannan li'annahum za'amu domin suna rayawa annahum yashruna anfusahum tigha mardatillah su sun sai da kansu sun sai da kansu kawai ga Allah don neman yardan Allah sun ba da jininsu da menene don neman yardan Allah istiga mardatillah fi qitalihim almuslimin amma ka duba wajen yakan wajen yakan musulmai sun su sacrifice rayuwarsu domin Allah wajen yakan musulmai وقد أطلق على فئات من الخوارج wannan sunan shi ma an laƙaba shi ne da khawarijawa na farko can wala ya zalul khawarijul mu'afiruna su ma na wannan zamanin in wanda ake kiran shi al'abadiyya ya rauna hadal wasfa yumkinu tahqiqu suna ganin wannan wasf laƙabin da aka basu eh za su iya implementing nashi za su iya tabbatar da shi idza tawafarat shurutuhu idan sharuɗan hakan suka samu Ku duba a littafin su unzur min kutubihim su na khawarija mai suna aljami'u saghir lil atfish mujalladi na daya shafi na ɗari da goma zuwa sha ɗaya wal ibadiyyatu fi mawqidi tarikh da littafi na biyu mai suna al ibadiyya wato a mawqibut tarikh wato a tarihi alhalaqatul ula episode na farko shine halaka wato eh, in ka duba episode na 93 zuwa 96 akwai littafin su kuma muqaddimatu ajwibati ibn farhun eh, shi kuma shafi na goma zuwa sha biyu wa dalil wal burhan lil warajlani shi kuma mujalladi na uku shafi na ɗari da hamsin da uku za ka samu wannan wa ya'addunahu maslakan min masaliki din suna ɗaukan wannan akidar mutum ya sai da ran shi gaba ɗaya don yakan musulmi ma to yana daga cikin tafarkin addini suna lakabinsu na shida ana kiransu almariqat kamar yadda manzo Allah ya samo asalin sunan ne daga yadda ba ya yamruquna min ad-din suna fita daga addinin musulunci suna zillewa su fita suna sullewa abu ya sulle maka ya fita yannan nabiya sammahun mariƙatu almariƙatu masu fiw abin da ke fita daga addini wa wasafahum bi annahum yamruquna min ad masu saurin fita ne daga addini a su duk sun fidda su daga addini amma za ka gansu da Kur'ani, za ka gansu da hadisai ana karatu ana komai ana sallah ana azumi ana menene amma ka duba manzo su da addini ya ba kusa ba tsakanin su ana kiransu al-mukaffira yan takfir masu kafirtawa li'annahum yukaffiruna bil kaba'ir domin su a su sukan kafirta duk mutumin da yake kwabitin manya-manyan mejo menene sin manya-manyan kaba'irai kafirai ne a wajensu shan giya in kana shan giya kai kafiri ne a wajen ba ba ba su ba wai musulmi ne kai amma mai sako ba ba yadda ba kai kafiri ne kana shan giya kana ƙarya kafiri ne kana eh, abun nan zinɗe da raɗa da menene kafiri ne mutum yana gulma kafiri ne yana annamimanci kafiri ne yana saba wa iyaye kafiri ne yana tawai mudu kafiri ne yana saba alkawari akan lokaci kafiri ne duk wani abin da ka san kaba'irul zunub ne to mai su kafiri kawai yanda kafiri yake kafiri da bai shigo addinin musulunci ba haka kuke saboda haka sallan ka da menene in ka duk a wajen su ba sallah ba ce a baka ajiya ka ci kafirci a baka amana ka ci kafirci ne sai yayi zina kafiri ne yayi liwaɗi kafiri ne ya kalli mace tunda an ce kallon mace haramu ne kafiri ne a wajen su wa yukaffiruna man khalafahum min almuslimin bugu da kare kuma suna kafirta duk wanda ya saba wa aqidan su daga cikin musulmai duk musulmin da bai yarda da aqidan su ba kafiri ne ko da baya waɗancan kaba'ir duk to wane ne ma zai zauna baya kaba'ir babu babu a cikin wanda za a ce baya zunubai manya din babu kai saba alkawari kai ƙarya Kaɗan dan yi gulman wani ku dan zauna haka ci yanci astaghfirullah astaghfirullah haka dama in za a yi gulman wani za a ci, Allah na tuba na tuba wato kace menene ce wallahi wani din nan da kake gani kai wai sai da ce Allah na tuba Allah na tuba to to kar ka yi mana eh kar ka yi din kawai amma sai an fara Allah na tuba ka sai mana na tuba wato wani in nan ka kiyaye shi wani in nan ga yin da yake <laughs> shi kenan tun da ya ce Allah na tuba Allah na tuba to ya goge dukkan abin da zai na gulma sai ka ce wani kafaratul masjid ne Allahu ala wa hada wasfun li kulli man nahaja duk wanda ya su da su ya bi su a kowane zamani yake to shi ma yana daga cikin masu wanda ake kiran shi mukaffira na takwas daga cikin laƙuman ana kiran su asaba'iyya asaba'iyya an danganta su zuwa ga asalin menene founder nasu abdullahi bin saba al-yahudi ko abdullahi dan saba ba yahudin li'anna man sha'ahum min al-fitnati allati awqadaha ibnu domin asalin abin da ya kirkiro su ya ƙyanƙyashe su ya samar da su shine asalin aƙidan da abdullahi bin saba ba yahudi din nan ya yada daga nan aka haife su daga aƙidan shi ne wa hada wasu li usul al khawarij al awwalin wa ru'usuhu wannan sifa ne bayani ne na khawarijawan farko da shugabanninsu na tara ana kiransu nasibawa annasibatu nasibawa domin su sun yi fito na fito kai sai da sayidina ali sun fito na fito wajen nuna gaban su ƙara da sayidina ali sun ɗaura amara li'annahum nasabu ali radiyallahu anhu wa alahu al'ada'a sun kafa gaba sun kulla gaba tsakanin su sayidina ali da iyalansa Wasan sarrahu bi bughdihim kuma su yi ta yaɗa ƙyamansu ɗin da gaban su yi ta bayyana wa a fili to duk inda ka ji waɗannan sunayen duk inda ka ji waɗannan sunayen sunayen abu ɗaya ne kwace khawarijawa muhakkimawa haruriyawa yan naharawan yan shuratu yan mariƙawa mukaffira yan kafirtawa yan saba'a ko kuma nasibawa dukkan su khawariji dukkan su in ka dunkula su aqidan su menene fito na fito da shugabannin musulmi da tawaye a gare su da tawaye ga dukkan jama'ar musulmi su yan awari ne su kadai waɗannan su ne sunayen aka san su a kowane zamani su fito maka a wani abin nan da maka na ba ka jin su a yanzu na ba a samu jama'a sun hijira ba ba a samu su masu ta har yanzu ai yanzu ana baka formula da in ka ta za ka gane simple and easy da a ce in ka daura agogo kafirci ne in ka sa kayan bature ka ne ta tsine duk an ta tsine su boko haram din nan su ne duka haka za ka ta kafirtawa kana aikin gwamnati kai kafiri ne kana aikin yan sanda kai kafiri ne kana alkali kai kafiri ne kana menene kai kafiri ne kana aiki komai kai kafiri ne kawai kowa za su manna masa kafirci na Allah ka yasa wanda zai rage su kaɗai za su rage kuma jama'atul hijira duk ba a same su a nan da da suka hijira suka fita al'umma suka kafa abu a naija suka kafa abin nan hijira menene village ko menene aka kira su a lokacin na shine nace idan aka baka komuna aka ce ga yanda zaka ga gane ko ai kai ba ruwanka da sunan wannan wani ne kawai suna tafiya akan wannan akida shikenan sai dai ka gano ko ma su ce sun yanzu yanzu yanzu ai duk wani makarnaci zai lade da cewa ya fi ka bin sun manzon Allah ai a haka zai fito maka haka ba ruwanka da cewa ni ya ce shi sunan shi dan kaza ba ruwan mu ai da suna mu ga kawai prince abun nan yawa abin da kake bi abubuwan da kake bi tafarkin da kake bi ka manhajin da kake bi shikenan shi zai bayyana mana ba laƙabi ba aiki ba laƙabi ba mutum yana sallah yana komai yana cewa shi ahlus sunna ne masa yin manzo Allah ne muka je ya zagi abakar ya la'ance shi muka ji ya zagi abakar ya la'ance shi don kawai sunan shi ya ce shi an ahlus sunna ne mushi ahlus sunna ne don ya kira kan shi ahlus sunna ai ta farki da aqidan shi ya bayyana a gare mu mu da shi za mu hukunci sai wannan shi an ji ya za ya so kina na Aisha ya kafirta ta ya kwana cewa shi ahlus sunna ne bai da mu ba wannan mu dai mun san shi to manhajin ne yake nuna maka mutum tunda suna kamar yadda aka ce maka suna kullowa da riguna kala kala kala sai aka baka wata komuna da zaka gane ba ruwanka da rigan da ya sa kawai kura ce ta sa fatan ne yawa akuya kawai sai shiga tumaki kawai da ba ruwan a a to ai fatan ai ai jikin shi ka duba mana ai na na tumaki ne ina ruwan mu mun gano kura ce wannan shi na fatan na na Eh, bari sai mun zo tambayoyi kaɗan ina jin ya kamata kama ya yi ko to za mu tsaya a nan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tashi a maqalatul hawari na to wani ne <laughs> ta bai kamata ya ji ba ke E,